ta sha hudu ga wata na shawwal watan sallah hijira alif dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da yammaci na uku ga wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ta annabi isa alaihi salam idan ba manta ba tafsirinmu na sati sati a wani majalisi mai albarka ulul azmi min ar-rusul anan gosharaɗa a nan jihar kano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 طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى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 لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالنسبة wannan sura suratu taha haka wannan sunan ta yake suratu taha wanda wannan sura an saukar da ita a garin makka ita ce sura ta ashirin a jerin gwanin surori na alƙur'ani fatiha al-imran sannan an yi saɓani dangane da yawan adadin ayoyinta a wajen lissafin mutanen sham 140 daidai a wajen malaman kofa da talatin da biyar basara da uku da sauransu sa'anin wani tsora tana da adadin kalmomi ismun wa fi'il muhar dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da ɗaya da suke cikinta babbaƙo da farfaru da hajjatu dubu biyar da ɗari uku da arba'in da biyu 5,342 sannan sura ce da take nuni akan ilimi fa'idar ilimi falalar ilimi da kuma wani hanyoyi ake bi a samu ilimi kuma da ina ne da ina ne ilimi yake kwanci a wajen da kuma ladubba da ake bi idan ana so a samu ilimi wani sura game da zo cikin hadisi cikin musul da sauransu annabi sallam ya ce da ita wannan da tsasin da mim da tsaha daga cin attaura aka ba shi ubangiji ta wani ta'ala ce tsaha bayan bismillah rahman rahim bismillah na fara karatu da sunan allah ar-rahman wanda ya siffanta da rashma ar-rahim mai jin kai ga bayan sa mu'mini baha wanda lafazin baha an yi mai yawa wajen ma'anarta to amma idan an koma su larabawa a lokata aka aka ko aka lahaja ce daga cikin wato lahaja na larabawa wani azanci ne daga cikin azanci na larabawa kamar da mace hausa bakwai banza bakwai turan ka ce ba bi ma'ana insani haɗin sai zama ismu ishara ne ba ha hazar rajul ya kai wannan mutum a gane ya kai wannan mutum ko ya zama ba'un ɗin ishara akan al'ishafa kewayewa sani kenan domin shi ne abin da ya faru a ɗasin da ɗasimim ishara akan faɗan alhuda-huda da ya ce a hattu bi malam tushit bihi ji ituka min saba'in bi na ba'in yakin kaga da ta'un a hattu na kewaye bi malam tushit bihi da abinda baka kewaye da saninsa ba waje ituka na zo maka min saba'in daga garin saba bi na ba'in yakin na zo maka da labari na gaskiya labari na haƙiƙa wanda babu kokonto a cikinsa to wani kenan ubangiji subhanahu ta'ala ce taha ko wace ce Allahu a'lamu bi muradi bi zalik Allah shine mafi sani da abin da yake nufi da wannan to amma wannan ishara ce akan wasakarwa da zaburarwa musulmi ku zabar, ku tashi ku san waɗannan abubuwa na da ce kai alkur'ani zai faɗi magana da kowane irin mutum zai iya fahimta to tattara hankali a kai zai karanta domin ɗan adam al'insani asalin mutum ya fi raina abin da yake kusa da shi idan abu ya yi masa nisa sai mai da hankali a kansa in abu ya yi masa nisa sai mai da hankali a kansa aka ce ido wa kare na ce wanda nake gari kullum duga kenan wannan magana tsaha din dalilin da zai fusgo shi a to wannan me take nufi to wannan ya da an ce ba kullun hankalin su yana kai ko zama ɗaya daga cikin maganganu da ake faɗa na gama gari cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shine mafi sani da abin da yake nufi da wannan amma nan magana gama gari ce kware da gaske Allah ce ma anzalna alayka alqur'ana ba mu saukan maka da qur'ani ba ba mu saukar da qur'ani a gare ka ba litashqa dan ka hallaka dan ka tabe don kai rashin lafiya don ka mutu ba a'a ba kawai sallah aka saukan maka ba bayan sallah da azumi ai akwai ragowa abubuwa kamar yin ilimi kamar yin wasu abubuwa na nema kamar yin wasu abubuwa na yada alkhairi hadisi ya tabbatar da na ayi suke cewa annabi sallam ya kasance kan yi sallah wato har kafafuwan suka kukumbura tsatsage to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa, ai ba kawai wannan ake so kai ba kawai ai akwai magana makaranta shi yasa za ga a cikin surar a cikin da cewa qur rabbi zidni ilma shi ne Allah karamin ilmi ba kawai sallah ba an gane ko ba kawai sallah ba shi yasa ya zo cikin hadisi hasan la rahabani fi islam babu bauta kawai tsingirigin bauta zallan bauta babu karatu babu koyo babu koyarwa babu nema babu wani musulunci duk mutumin da ka ganci cewa shi kawai sallah bai ta yi to kawo ke nan sai ka yi da gaske za ka same shi mai sani shi kansa ilimin kai bauta ne shi kansa yin wasu abuwa na kare mutunci shi ma bauta ne mutum zai iya mai da rayuwarsa duka bauta in ya ga dama Allah su mata ta'ala yana cewa inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi zalika umirtu ana awwal muslimin kace musu lallai inna salati lallai sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya da rayuwata dika. wa mamati da mutuwata lillahi ga Allah suke rabbil alamin ubangiji talikai la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bizalika umirtu da wannan aka umarce ni ma'ana komai in mai da bautar Allah wa na awwal ni ne farkon cikin ni ne farkon musulmi cikin wannan al'umma Allah ce ma anzalna alayka alqur'ana ba mu saukar da qur'ani a gare ka ba litashqa dan ka hallaka dan ka cutu dan kai sallah din da za ta sa jikinka ya tsofe ko kai ta azumin da zai sa jikinka ya rugwage ba ka da karfin da za ka yi kuma ragowa wasu abubuwan illa tazkira kawai mun saukan maka ne da qur'ani illa tazkiratan dan ya zamo ilimi faɗakarwa liman yaksha ga wanda ke jin tsoron Allah an gane ko illa tazkira zai zama wannan wannan wato zai zama istisna ilai mutafi yasa ga tazkiratan ay anzalnahu ilayka liyakuna tazkiratan mun saukar da qur'ani gare ka dan ya zamo tazkiratan makaranta koyarwa fadakarwa zaburarwa Watsakawa, liman ya ga wanda ke jin tsoron Allah ka ji ko asali kenan qur'ani mene ne littafin karatu ne an bata ilimi da azzikir shi ya bo lokaci da ambaci shi da al'il. wa innahu la zikru laka li qawmi qur'ani mutuncin ka ne mutuncin mutanen ka ne kaga illa tazkira kaga qur'ani littafin karatu ne kake nan gaba ka ce mal ghardu wal hadab al manshud bi inzal al qur'an me manufar saukar da qur'ani da ce illa tazkiratan liman yakhsha dan ai ilimi idan an yi ilimi sai kuma abota wa Allah ambatansa da suna zikiri tazkiratan dalilin yake nuna cewa shi kansa ilimi din wato bibiyarsa zikiri ne bincike akan sa zikiri ne waye waye akan sa zikiri ne komai kai bata lokaci akan ilimin shi ma zikiri ne liman yakhsha ga wanda ke jin tsoron Allah a ce duk mai jin tsoron Allah su waye masu karatu inda ma yakhsha Allah min ibadi da ulama kadai masu jin tsoron Allah cikin bayansa malamai da ɗaliban ilimi kaga qur'ani dan ya zama ilimi ilmantarwa ga waɗanda suke jin tsoron Allah su ne ɗaliban ilimi da malamai Allah ce tanzilan ai anzalnahu tanzila aw nazzalnahu tanzilan mun saukar da shi ne ko saukarwa ce mimman khalaqal arda daga wanda ya halicci kasai was samawati ula kuma ya halicci sammai madaukaka to anan ai ai wato nazzalnahu tanzilan mun saukar da shi wata irin saukarwa daga wajen wanda ya halicci sammai da kasai kamar to nan anan kana nufin to idan za a yi ilimi da za a gane Allah za a yi ilimi daga ina da ina ya kamata a leƙa sai Allah ce a kalli sama a kalli ƙasa kana so gan cewa a ilimi a ƙasa a ilimi a sama a je sama a lalle ko an gane ko wa fi sama iris hukum kuma tu'adun arzikin ku yana sama abinda aka alƙawarta muku yana sama wa ka ayyin min ayatin yamurruna alaiha wa ka min ayati fi wal ard Allah ya ce da dama daga cikin ayoyi da suke gifta su suna nan a sama da ƙasai wa kuma ana hamu alibon amma sun shiko da kai ai idan aka zo a sama da ƙasa a nan ake karatu ai bincike akan ƙasa albarkatun ƙasa menene kaza kaza kaza mabaqatul ard mabaqatul samawat sama wato tarago tarago tarago na ƙasa a je ai bincike akan wannan wa samawati ula da samai waɗanda suke madaukaka yake cewa ar-rahmanu shine ar-rahmanu shi Allah subhanahu ta'ala shine ar-rahman wanda ya sifanta da rahama ala al-arsh istawa ay istawa ala al-arsh shine wanda ya daidaita a saman al-arshi daidaitan da ya dace da shi wato wanda ya halitta sammai din ya halitta kasai din shine ar-rahman shi kuma ar-rahman a ina yake yana nan ya daidaita akan al-arshinsa a sama yake أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبة من في السماء من في السماء ألا أسميك من ذلك السلام يتشي وما تدنا حديث البخاري مسلم أين الله تتشيه في السماء أسميك كاكينا yanzu على halittun ألا لا تزقوك fusgo ka وعي ألا ka gane waye Allah kaga إذا ƙasa da yake ita kusa da kai za ce mimman khalaqal wasamawa ta yi maka nisa sannan kuma ita za ta fusgo ka zuwa ga sanin cewa da ka gane ƙasa akwai abubuwa da ka gane sama akwai abubuwa to duk yadda ga wani abu na sama zai ci tuni ga kuma wanda ya halice su wani kina ar-rahman shine ar-rahman wanda ya sifanta da rahma al arshi stawa ya daidaita akan al arshin sa daidaito ne ya dace da shi ma'ana Allah ya fita daga cikin halittu ya fita in ka tsallake al'arshi ba kowa sai Allah subhanahu wata'ala ba komai sai Allah subhanahu wata'ala da huma fi samawat halittun da suke sammai duka nasa ne wa ma fi al'ar da halittun da suke kasai wa ma huma da abin da ke tsakanin su wa ma ta sara da abin da ke karkashin kasa dan wa ku duba wato shi za ka gane cewa qur'ani littafin Allah ne a tsara ke kawo abu galibi mutane suna jin abu ko sai su ɗauka abu ne ko ake kawo saba halulan ba haka bane a shirye na farko halittar kasa halittar sama halittar abin da ke cikin sammai ɗin da ƙasai kaga nan ita saman ɗaki ce ita ma duniya ɗin ƙasar <clears throat> ɗaki ce to in kai ilimi da sai kuma ka dinga bibiya abubuwan da suke ciki halittu kaza waye kaza kaza kaiwa abubuwa da sauransu Allah ce wa ma ta hajji sara Allah yake cewa kaga zai ce tahta sarada abin da yake karkashin ƙasa ishara ga cewa Allah ya ɓoye abubuwa a cikin ƙasa wannan da Allah ji wannan da kyau akwai abubuwan ma sai kawai ismin ishara musula musul ismin ishara ne wa ma aiwa ashiya tahta sara ya lita abubuwa da yawa a ƙarƙashin ƙasa suna nan wani kenan abubuwa da yawa wa in tajhar bil idan ka bayyanar da zance fa innahu ya'lamu sirra to ka sani Allah ya san asir ya san abin da yake ɓoye wa akfa ya san da abin da masu ɓoyewa suka ɓoye. ala shi ne shine yasabshuna siyabahum ku saurara sanda suke lulluɓa da tufafinsu su lulluɓa su ɓuya ya alamu wa yi sirri ma yi ya san abin da suke boyewa ya san abin da ba suke bayyanarwa ina wa alim zaka sudu Allah domin shi masani da abin da ke cikin zukata wannan kenan wa asiru qawlakum aw jahru bi innahu alimun bi dhati sudur na'am wa ta jahar bil qawli idan ka bayyana da zance ko ka boye fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ya san abin da ke boye kuma ya san abin da ko asir wa akhfa ko ay akhfa min al makhifat ya san abin da ma yake mafi ɓuyan ɓuya ya san ɓoyayye ya san abin da ya fi ɓuya a cikin ɓoyayyu na lillahi to me ya hikima kawo wannan jumlar hikima kawo wannan jumlar a babin da ake so ka tashi ka damar da ilimi ilimi shine daga cikin hikimomin da aka gano shine Allah da yake zabar da hukun ilimi ya ce ai sifa ta ce kisa duk wanda ya ilimi zai iya samun ɗaukaka saboda siffa ta ce ai da ya kaji daga cikin ilimi na zai cewa wa bai ke cewa in ta jihar bil kauli kaɗan za ka gano ilimin Allah idan ka bayyanar da zance fa innahu ya'lamu sirra kaga domin Allah ya san abin da yake boye wa akhfa da abu ma mafi Ya yace ai kai da nace zo kai karatu ai sifa ta nace ka dauka ara maka zan yi babu abin da ke buwa yadda bawa ya ɗaukaka bawa sama da ilimi sama da ilimi to yi sa da na cika ilimi ni ma in siffa ta ce inji Allah ni kuma ka ji ilimi na ni wato ta koki mai ganin man dutse shi Allah ya ya ga fai da fai ba wani abu da ya buya masa wannan kenan sai ta fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah shine Allah subhanahu ta'ala la ilaha illa hu babu wani sarki abin bautawa da cancanta da dacewa face fishi lawal asma'ul husna yana da sunaye mafiya kyau yan uwan su mika kula yin ilimi akan albarkatun ƙasa da ƙasa yin ilimi akan sammai da abin da ke cikinta yin ilimi akan duniya ga baki ɗaya ai ba tauhidi bane asali to amma zai komo ya koma zuwa ga girmama Allah ne a gane to wato su ake duk wanda ya je wani ilimi a wani bangare to nan ilimin ya mayar da shi ya zo ya yi girmama Allah idan ka gano kai maina ne tabbas ga albarkatu ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza in fitowa in shiga ita shiga sanda ka ka kai bango tas to me ya kamata ka yi biye da bai wannan abin kima sai daraja to ina ga kuma wanda ya halitta ka je kawo kan jirgin sama ka yi waye ka je sama ka yi kaza ka shiga ƙarƙashin ƙasa ka yi kaza duk ka kama shiga a ƙarshe to wai wanda yi wannan saman ya wannan abin da baka basira ya baka zaka zaka za ki shi yake so ake wannan abin ya dawo ya masa hidima in neman kuɗi ne ka je ka tara dukiya ba a sama ko ƙasa kake neman kuɗin ka ba a ƙasa ka je to idan ka kama ka kama tara ka tara ka tara suka dawo kana yi wa addinin Allah ke hidima da shi so ake komai ya komo a dawo da shi zuwa ga Allah komai da majinta eh kullun ilaina raji'u duk kowa wajinta za a mai da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'u duk abin da kaje kai fafutuka kaje ka samu na ilimi na sani na dabara na arabiya ka iya larabci ka iya sarfu ka iya balaga ka goge ka kware duk abin da balarabe yake wasa da kalma ka iya to wannan ji ka iya to ka zo kai wa addinin Allah hidima da shi ka kware ka yi boko ka iya siyasa ka san ka'idoji ka san doka ka san waye to wannan doka taimaka amfani wajen taimakawa addinin Allah wannan shine kawo nan da aka tawo da abin a jere halittar samai halittar ƙasai halittar abin da ke tsakanin sama da ƙasa a ƙarshe za ta Allahu la ilaha illahu Allah fa mai wannan suna babu wani saki abota da gaskiya da cancanta ke ta shi lahul asma'ul husna yana da sunaye mafiya kyawu ka sai aka ce lahul asma'ul husna hadisi aka bace sai muslim ان الله تسعة وتسعين اسما مئة إلا وحيدة من أحصاها دخل الجنة الله من da لسونا يتسعين دكرة قريبا ديكنا wanda kiyaye sai shiga aljanna kaga a nan da aka faɗa lahul asma'ul shusna ba adadi ba adadi sunayen Allah ba su da adadi da aka ce wanda ya kiyaye yana da suna ta in ba tara a waɗanda aka sanar da kai ko iya waɗanda kai ka riska ko kuma waɗanda suka falala ko waɗanda aka fi saukan maka su a cikin littafi domin hadisi ke tabbata cikin sahih ibn Khuzaimah sunan Allah ba su da adadi domin ya ce أسألك بكل اسم هو لك سميته به نفسك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك نارو أنك دو wani suna da ke naka ne da ka ambaci kanka da shi ko ka dauka da shi a littafi ko ka ba wani daga cikin annabawanka ko ka boye shi a cikin ilimin gaiba a wajenka kasratul yawan sunaye yana nuni akan falalan mai suna shi Allah subhanahu ta'ala yawan suna 'yan hikima ce yanzu ta iya yiwa da Allah suna ɗaya ambata yake da shi da me wata bukata wanda bai ɗauki wani ma'anin sunan tsoro zai dinga zuwa ka ɗauko sunan Allahu asalin sunan Allahu razana za ka yanka ji shi suna ɗabi'ar sunan Allahu suna ne na tsagwaron mulki ma'ana wanda ya danne kowa kenan ya fi ƙarfin kowa alladhi yu'la kula wa yustazallu wa yustakanu inda wanda ake kwantawa a fada a gabansa wanda ya hau wuyan kowa wa huwal qahir fawqa ibadi ya fi karfin kowa ya rinjayi kowa ya karya kowa to wannan sunan in ka ji a haka gaban ka faduwa zai shi sa duk inda ka galibi idan Allah ya faɗi wannan Allahu sai ya dan sa wani abu yayi muka yabi bismillahi arrahman arrahim alhamdulillahi rabbil alamin zai ce arrahman arrahim hadisi tabbatar shi eh, sun abi dawud wani ya ce manzo sallam wai Allah Allah nan naka yana dariya kuwa Allah nan naka yana dariya shi saboda ɗabi'ar sarakuna da ya sani wajo ana kai ka san da ka da sarki ko shugaba fawa kake fara tunawa soja ƙarfin soja ƙwanji ƙarfi kake fara tunawa ba za ta ce inna rabbakum yadhhak ubangiji ku yana dariya sai manzo sallam yayi murmushi har sai da fiƙoƙin suka bayyana to shine da aka zo za ga sai za ga duk sanda aka ambaci sunan sai aka sai a yi sai a banna to kan kenan idan rahama nake nema sai da an ce Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim in ilimi ne sai ce Al-Alim idan arziki ne Ar-Razzaq rashin lafiya ne Ash-Shafi in an fi karfinka ne Al-Qahhar in kaza ne kaza yana rawa yuhi al muhi al-mumit al-mu'ti an ka zani kaga yawan wannan sunaye yana nunawa akan fadala Allah da cewa kun fa Allah yana da komai kisa yace ayyan ma tad'u duk sanda ma za ka yi roƙo fa lahu asma'ul husna yana da sunaye mafi kyau da suka dace da bukatar ka abin abinda ma baka bukata Allah yana da wannan suna subhanahu wata'ala yake cewa wa hal ataka hadisu Musa shin labarin annabi Musa bai zo maka bane ai ya zo maka to ka tsaya ka ji idan ra'a naran wannan kawai kenan ku kula hanyoyin samun ilimi da aka rarraba na farko halittar sama halittar ƙasa abin da yake ciki sannan kuma tauhidi shi ubangiji subhanahu ta'ala sannan inda kuma ake ƙara samun ilimi hanyar kissa duk mutumin da baya ɗaukar izina daga tarihi zai taɗi idan mutum yana so ya yi nasara a rayuwarsa kullum ya dinga hararo baya me ya faru a baya don ya auna yau ɗinsa kuma ya haska wa 'yan yau gaban su ma ba wani bambanci yadda wa'yancan 'yan baya suka bi suka hallaka 'yan yau ma an tuma suka kauce ma hallaka za su yadda wancan na baya suke nasara 'yan yau tuma suka bayan za su nasara shi sa to tarihi maimaita kansa yake kwarai da gaske yanzu kamar misali mutum ya ce ta karfin tuwo sai ya fice ya ƙara adadin zango a najeriya a matsayinsa na shugaba to kaga ya manta da tarihi sai tuno waɗanda shugabannin da aka yi a baya wani ya rantsuwa ya fi ƙarfin koma Allah ya ɗauke shi wani ya kaza kaza yana je na kallo mulkin ya bar shi wani yana kaza wani ya kaza ai hasko tarihi ake yi duk sanda kake so a ce mu haska tarihi ta iya yiwa abinda wancan ma yayi kai baka yi ba kuma ba kama da damar yi ta iya damar da wancan ya samu kai baka samu ba so da kenan kullum idan baka hasko tarihi ba za ka sami ilimi ba to shine hikimar daga cikin kimoyin bin da aka gaya masa isa annabi musa kenan Allah ce wahal ataka hadithu musa ai labarin annabi musa ya zo maka tsaya ka ibi ilimi ana izra anar lokacin da ya hanji wuta dawowarsa daga madiyana zai tafi misra suna cikin tafiya cikin dare faƙali li ahlihi sai ce wa iyalansa da taban a tora suna nan cewa matarsa ne da 'ya'yansa don har yayi yafa suka ce masa a sai ce musu umkusu ku zauna a nan domin an tawo ga duhu kuma ga hanyi ana yi sa wata ayat ce na allakum tasqaluna dan ku ji dini kuma sannan sun bata sa au ajidu ala nari guda ko zan samu wanda zai mana kwatance a cikin wajen wancan wutar ini ana sunara wata wuta na hanga ini ana sunara na hango wata wuta la'alli a tiku min habi kabas ko na zo muku da wani rushi ko wani garwashi ko wani kauci ko tsingaro na wannan wutar a ajidu alin nari huda ko na samu wanda zai mana kwatance a wajen wannan wutar don marasa inda mu ana ji da kyau ma a taha yayin da ya je wajen wannan wutar yana matsawa sai ga ashe wuta ta take fitowa daga tsakiyar bishiya kuma daga cikin tsakiyar dutse tsuhur kenan kaga abin mamaki kuma kamar da fil ta fai na tafsir kuma wuta tana zama koriya irin wutar da baka santa ba wannan ma a ta lokacin da ya je wajen wannan wutar nudiya sai aka kwalla masa kira sai ji Allah ya kiransa shi ya Musa ya kai Musa inni ana rabbu. ni ne ubangijinka mahalicinka ba Allah ya gani ba wuta ya gani ba a ganin Allah na hijabu nur abinda ya zama shamaki shamakin Allah mayafin Allah haske ne lokacin fa an wajihi da Allah zai yayi shamakin nan nasa ya fito da zatin sa ko iya fuskar sa la ahlaqat subuhat wajhi ma bayna samawati al-ard da hasken fuskar sa ya kone samai da ƙasa Allah ya ce masa inni ana rabbuk ni ne ubangijinka fa khla'a alayk cire takalminka domin ilimi za ku kwasa yi ladabi haji ko fakhla na alaika ka ce saboda a lokacin wannan takalmin da yake kafarsa an yi ne da fatar jari haka ne wasu gaban wato tarihi suke faɗa ko an nuna masa cewa da najasa ne jiki fakhla na alaika shirya takalminka innaka lallake bilwadi muqaddas kana kana wani guri ne mai tsarki duwa wanda ake kiransa da duwa وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخرى فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها الأولى واضمن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى يا ذو جمتا سنة تتونا ودعو بنجي سبحانه وتعالى الله يتمسوا أنا اخترتك ni ne da kaina na zaɓe ka fastami ka tsaya ka saurara lima yuha ga abin da ake gaya maka ake nuna maka ga abin da nake gaya maka kaga ce can fakhla na alai cire takalman ka nan kuma ka saurara to haka tsarin makaranta yake idan ka zo ka yi shiru ba malam yana faɗa kana faɗa ba ka tsaya yi saru akwai a sama akwai al-istima' ku fastami daga istama'a yastami'u istima' al-istima'u shine sauraro da tara hankali guri daya as-sam'u ji kawai ko da baka tara hankalinka ba kisa sa aljanu suka ce Allah ce kul uhi ilayya annahu istama'a nafar min al-jinn qalu inna sami'na qur'anan azaba yahdi ila ar-rushd kaga da ba istima'i ba ji yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wannan shirka da rabina a hada Allah ce wa na ƙasar suka ne na zaɓe ka na mayar da kai abokin zance na fasitame ka tsaya ka yi sauraro na fahimta limayu ha ga abin ake wa'ayi zuwa gare ka ga abin da ake nuna maka ga abin ake gaya maka ana cewa a wa'ayu iha al-iha'u min al-wahi al-ishar da shari'a a nuna maka abin sauri Abinda da ya sa magana Allah ko wa'ayin abu sakon da Allah ke gaya na ba ake kiransa wa'ayi saboda gaggawa zuwansa idan aka saito ba zai kauce ba shi sa ake kiransa wa'ayi ba an bace shi su kaulu ba duk da cewa lokaci aka ce masa kaulu walau ta kawwala alaina ba'dhan aqawil walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min jinnati wa nas fajiru hatta yasma'a kalam Allah to wannan da ake kiran alwahayi da wahayi saban da Allah ya ga annaba da gaggawa zuwansa wajen su ana cewa auha yuhi iha wahyi alwahyu shine al-ishara bi sari'a abu anuna maka abu da gaggawa a shari'a tana cewa ta kalimun Allah ta'ala al-anbiya aw yursul bi tariqa min turuq al-wahyi Allah ya magana da annabawa ko manzanni to ta hanyar daga cikin hanyoyin wahayi ko dai an tsariƙin mubashar biduni wasiqa ba wani tsani ko kuma ya zama cewa a mafarki ko Allah ya kuma musu da jakada nan sako wa na ka ni ne na zaɓe ka mai ka tsaya ka yi sauraro na fahimta lima yuha ga abin da ake wa'ayinta zuwa gare ka innani to wannan ku gane duk ilimi a matsayinka na musulmi ya mai da kai wajen girmama Allah kowane ilimin karanta ko ilimin lissafi ne me ilimin lissafi ai kai aka fike ba fara kowa tauhidi in ka ce one ɗaya ɗaya ita ce lamar da me ba ta da kishiya take sifa mahalicin sai na ya ga cewa ya ake duniya take tafiya cikin tsari komai kaza ba rikici tsakanin sama da ƙasa yau rana ta fito ta koma a tsare ai kaza wata ya zo wani abin nan sai da ganin mai gudanar wannan wani ne wallahi da bi ne da sani rikici ai kai mai lissafi kai aka fara koya ta wani wannan ɗayan ɗaya mahalicci na ɗaya tsari ɗaya komai da ke tafiya ɗaya wannan kenan ko mai ilimin da ka samu kamai da shi wajen girmama Allah domin manufa halitta ka kenan idan baka mai ka ba ka cutar da kanka Allah subhanahu ta'ala ce innani ni ne lallai ni dinnan anallahu ni ne Allah la ilaha illallah la ilaha illa ana babu wani sarki abin bautawa da gaskiya da cancanta illa ana face sai ni kadai to ka'idarsu da ake cewa la ilaha illallahu kula la ilaha illallah to muna da wani ka'ida istisna'in nan da yake illa istisna'i ne mun ba mutafsir ba idan muka yi istisna'i muna nufin togaciya a hausa idan ka togace abu daga cikin abubuwa to a nan ba wujubi to me kake wujubin nasibi ne anan fata za ka yi dole ja'a qullabu illa ɗaliban ɗalibai sun zo banda ɗalibi ɗaya ai a ɗalib yana da cikin ɗalibai shi zai ce ɗaliban amma na da sai ja alƙaumin illa baƙaratun saboda mai saniya ɗaliba ce tun da ba ɗaliba ba shi sa ka ce baƙaratun ba a ce baƙaratun ba to shi sa ka ce la ilaha illallahu a ya ce la ilaha illallah haka ake cewa la ilaha illallah saboda ma wa'in can gumakan gaba ɗaya ma Allah bai zaɓa kansa da su ba shine abin da ake nufi idan ma muna ta istisna munqata yankakke yankake togaciya ma'ana abin da aka togato ba a jikin waɗanda aka togata daga wajen su bane abin da aka wannan shine to nan anan baka da maganar wujubun nafsi bi ala amma wato akaltu ta'ama illa luqmatan sharibtu maa illa jur'atan amma innani lallai ni dinnan in ji Allah subhanahu ta'ala ana Allah ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani sarki abautawa daga gaskiya da cancanta da dacewa face sai ni fa'budni ka bauta min wa qimis salata kuma ka tsaye da sallah li zikri dan ambatuna kawai وذكرى للذكرى تسع بداود سلم يروني أقيم الصلاة للذكرى ka tsaye sallah wannan yin sallah za ta saka dinga tuna abin da duka manta za ta dinga tuna maka ilimi ilimin da kake ɗauka don kanka manta to ka dinga yin bauta Allah da shi a gane sallah kuma ka gane idan an mun fassara da kira al-zikra sallah ɗabi'arta in ka ta kadu akwai tsohon bashi ma ba a tuna shi ko ta tsohuwar dabara sai a ta sallah yawan bukhari ya yi babi babu al'amal fi ya kawo asar na umar ɗan khattab umar ce inni la ujahidu jaishi wa alfi fala kuma za ka ce wallahi yin da dama dabara ma da za a shirya sojoji ma ba ta zo musu na kawai na da ce wannan sojin ya kamata wani ya gaba wani a'a a ɗauko da ba wani ba Allah ce dan ambato na إن هذه الصلاة لا يصح بها شيء من كلام الناس إلا ما إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن صلى بقى بند أكيد التسبيح في قراءة القرآن في أنبتة الله تشكو الله سو أكي كلنك أنبتة شيء لا يزال لسانك لسانك رطبا من ذكر الله kada harshen ka ya bushe yana mai tsanyantuwa da ambatan Allah Allah yake cewa inna sa'a kaga ajere ilimi akan Allah ilimi akan rana alkiyama domin shi ilimi a kan ranar alkiyama zai kunshe maka ilimi a kan annabawa da abubuwa saboda menene lahira in an ji wani hisabi yi kaza ba kai kaza ba wannan kaza da kaza daga cikin akwai ilimi imani da annabawa imani da kaza imani da kaza imani da kaza inna sa'a lalle alkiyama atiyatun mai zuwa ce a kadu fiha Allah ya ce ni na boye ta na boye ilimin ta la yujalliha liwaqatiha illahu Allah ya ce ai ba wanda zai iya bankaɗe maka lokacin da sai ni yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambaye ka kamar ka sani ai ba baka sani ba yas'alunaka 'ani sa'ati ayyan mursaha fima anta min dhikraha ai kai ba mai ambatanta bane ba mai san lokacin ta bane ila rabbika muntahaha sanin ƙarshen rayuwa kan a wajen ubangiji yake ba wanda Allah ya ɓoye wannan ilimin ba wanda ya sani ya ɓoye litujiza kaga nan kamala ce ta me har yanzu ne ana kwaɗaita da kai a an gina ka zuwa ga ilimi ana kaga ilimin ka ya narke a cikin ilimin Allah kaga yadda ilimin Allah yake kai ma ka san kaza ka koyi kaza ka san kaza litujiza kullu nafsin dan a sakantawa kowace rabi ma ta sa'a da abin da take aikatawa wani kidan fala yasuddannaka anha kada ya tsare ka ga barin wato imani da ranar lahira man la yu'minu biha wanda bai amince da ita ba ma'ana wanda bai yarda da alkiyama ba yana maka ganganin sa akan ka musanta kai kai ka yarda da shi wata ba hawa wanda ya bi son zuciyarsa fatar da sai ka hallaka da zarar ka ce baka yarda da alkiyama baka yarda da tashin alkiyama ba sai ka hallaka wa ma tilka bi yaminik ya musa an dawo gida to annabi musa an gaya masa wannan jawabai na abin da zai imani da shi ayanta Allah da bauta kaza kaza kaza sai damar sanda a hannunsa sai Allah ya ce wa ma tilka biya minika ya musa Allah ya san abin da ke hannunsa da ya tsara hankalin sanyi wa ma tilka biya minika ya musa me a hannunka ya musa menene a hannunka malin ta hiya afaya sanda ta ce a wa alaiha ina kashin gida a jikinta ina dogara ta ne a hushu biha ala ganami ai a hushu ta'ama ganami biha kina asalin kina ina bugo abincin dabbobi na da ita idan na je don wata bishiya tana abincin sai yana nesa sai sa sai in bugo ina bugowa aga idna hashifihi kalamun kawo. na hata idan ya ci abu ya wabta kenan a hushu kenan wato wato zai zai zama cewa mu na abin da ake ci wa a hushu biya ala galimi ina bugo wa dabbobi na abinci da ita Allah na sai ce waliya fiha ma'aribu ukura ai waliya ma'aribu ukura ina da wasu bukatun daban fiha akan wannan tsallatawa kamar kare duka kamar fada ko na abu ya taso mu ka san da musamman rayuwa da aka yi a wasu bangarori da rayuwa na ta cewa ko dai ka kai farmaki ko a kawo maka mu kullun a shirin haka kuma shi annabi musa alaihi salam ya zuba misra da ke yanzu ana so ne za a yi mai idad shiri wajen fir'auna da ke wanda shi fir'auna ba a yi wani azalimi a duniya kamar sa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala yanzu zai shirya shi kaga ne yanzu an mai da shi annabi to sai aka ce yanzu wannan sandar za a mai masa da ita mu'jiza qala sai Allah ya ce masa yadda ita jefar da ita ya Musa ya kai Musa falqaha sai jefar da ita yana jefar da jefar idza hiya hayyatun tas'a sai ta hayya ta zama katan miciji tas'a kuma tana gudu falamma ra'aha ta tazzu yayin da ya tana girgiza ka na jannun kai ka ce karamin maciji ne yadda take sarrafa jikinta walla mujibiran sai juya a guje wala mai aiki ne tsayawa ana ke musa musa ya ya to sanda ya gani ta maciji mai haɗe bishiyu suke faɗa maciji idan wani taɓa gani irin wannan macijin ba kuma ya ga sanda da ya ce Allah yake cewa muka yi wani ya daina hanya Musa muka ce ya kai Musa Allah ya ce masa me kake yi dawo ya dawo ya ce ni la ya khafu la lajdiyal mursalin ni ai manzanni ba sa jin tsoro a wajena in suna fada ta ba sa jin tsoro kudu ha wala ka bi suka danne ta tana wannan gudu suna haɗe aka ce kuma ya je haukar ta <laughs> to ai ga duk wannan abun kamar biyar auna ne a fada sai yana wannan yana wannan hutun ka gane idan ba a yi masa wannan ai malam ba wai yau ne ai ake training din soja ba kalbi training din soja na gaske ma aka ce je ka danne ta ya rimi ta rimi ya kawo ta kawo masa wata gwamce abin nan can kuwa da Allah ya muke na runguma ta ke ta dawo da. <laughs> to haka yanzu yanzu shi isa da ya je gaban Musa da ya je gaban Fir'auna a yana yana tuna wata sandar ne ko yana jin ga sanda a hannunsa kuma tun da Allah ya san Allah ne masa wannan shirin ai ba wani abu da zai ji tsoro ai ai ba zai ji tsoro ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa khudha qala ya ce khudha kamata wala ta khaf kakka ji tsoro bi ta kamata bi ta ta shiga ka bi ta kamata wannan bishin da suke haɗewa bi ta kai ma ko <laughs> ka ji ma ta haɗiye ni na'am sanu'iduha da sannu za mu dawo da ita sirarta hal'ula tsarinta na farko siffarta ta farko amma da sharaɗin sai ka kamo ta bitin kamo ta wato mu yadda daka ka sanya hannunka ka danke shi fi jana'ika a hamatarka ta karju bai kana yin haka hannun zai fito kamar rana min ghairi su'in ba amma ba larura muka dora maka a hannun ba ba ciwo bane shine min ghairi su'in ayatan ukra wannan wata ayat ce daban bayan wata ga abubuwa ne guda biyu yace mun yi maka haka ne liluri ya kadan mu nuna maka min ayatin kubra daga cikin manyan manyan ayoyin mu ba wani guri muka dauko na abu a umarni muka bayar hannu zama za sanda maka za mai kyau to da ke nan ji cewa yadda Allah subhanahu ta'ala yake wa bayanta. yanzu wani yanzu ba annabi ba ne kai din amma akwai wani training da Allah ya maka a rayuwarka don tunkarin wani kalubale da kake ciki a yanzu ko nan gaba To wani abu da aka kashe iyayen ta wani harkar karatunta wani harkar neman aiki wani aka zama na kowa a yadda kake gani kowa Allah yana kula da shi kuma mu'amala aka yake masa wannan mu'amala wannan na kai nuna maka koli Allah kai koli wajen kula da bawa duk halin da kake ciki wallahi malai Allah ne yake sai ka wannan a shi dama sai daga baya ka ce oh a shi dama da hikimar Allah da ya sa na yi karin kalubale kaza kaza kaza dama dan tsaye eh, kwarin da muka ne ai kai baka da matsayin da za a yi magana ne da kai amma kai da ganin yadda tsarikan Allah suke tafiya a tare da kai kai ka san cewa Allah yana kula da kai wallahi ya san wato ya san halin da kake ciki halin da komai ya san da tare wannan karka dauka kai akan annabi Musa ake magana a kaina ne akan kare da sauransu halin duk da muke ciki mu sani a cikin jarabawa ce ta Allah mu kai ma ba na abu nan ya tinkaro maka ga zaɓe nan ya to ga kaza ga matsalolin ƙasa nan sun taho ga matsaloli a dangi ga matsala a family ga matsala a kan abin nan kamar a ce maka kai ma kai ma ga muciji nan tana haɗe kai ma tun kare ta nemi taimakon Allah duk ƙalubalen da ta so maka tun kare shi Allah zai maka magani yanzu kamar wannan mucijiyar mai haɗi ɗaya mutane ta yi kama da wani shugaba da ake jin tsoronsa ta fi ƙarfinsa amma ya aka yi Allah ya rukurguza ta ya karya ta annabi Musa kuma ya tunkare ta ya yi amfani kuma da wannan dama a gaba ya kare fir'auna to babu abin da ya gangar Allah duk abin da kuke ciki kuma da shi wajen Allah wallahi komai sai ya fice kullum magana cewa ƙasa an jefa mu haɗari kullum an jefa mu haɗari kullum muna cikin tsarki kullum sai an yi mulki wani ya tsaga. mun fito da kyar mun ƙara komawa mun fito da kyar mun laifin fumaye laifin mu ne mu ne duk wanda ya sayar rariya sun za ta zubar da ruwa mutanen kirki a cikin 'yan bokonmu mutanen kirki a cikin ma'aikatanmu mutanen kirki a cikin sarakunanmu mutanen kirki a cikin malamai mutanen kirki a cikin masu sana'a su fito su dinga shiga wannan abubuwa ga annan musa ya kama ya kama kumurcin maciji ya abin da ya rugurguje ko zir'auna kuma wanda ya masa wannan aiki shine dai yau yana nan kuma in aka haɗa kai da shi ba abin da ba zai yi ba wallahi al'azim ba abin da ba zai ba da haka kawai na abu baka tsoro a rayuwa Shi ne amfanin jin wannan kissoshin don kullum gana cewa Allah ya kai koli wajen kula da bawansa wallahi duk kalmomin nan namu da muke faɗa yana ji yana gani kawai Allah ya so yake wane ne zai zo ya haɗa kai da Allah zai koma wajen Allah Allah ya taimake shi Allah ba don komai ba ba don halin mu fa ubangiji Allah ka yafe bana Allah ka sama Allah ka ba mu zaman lafiya mamatanmu da suka rasu Allah da gafara iyayen mu Allah saka musu alkhairi duk wanda ke cikin wata damuwa ko wani kunci Allah ka yi masa ya Allah waɗanda suke shirya wannan ƙasa ta mu tuggu ko ma girki musamman arewa ya Allah ba dan mu ba ba dan halin ba saboda sunanka al-qahhar saboda sunanka Allahu saboda sunanka al-jabbar saboda sunanka al-mutakabbir saboda sunanka al-aziz saboda sunanka al-jabbar ya Allah ka rugurguza duk wanda yake so ya rugurguza wannan ƙasa musamman arewa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 No. No. No.